الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته وصن بسنته إلى يوم الدين بارك والسلام عليكم ورحمة الله بركة مدهت وأن يمتين العرباء sha shida ga watan zulhajji shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da shida hijira annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina daidai da talatin ga watan tara shekara ta dubu biyu da sha biyar miladiya a wannan makaranta ta mu mai albarka ta karatun littafin riyadu salihin a masallacin abdurrahman ibn auf da ke kofar wambai cikin birnin kano a yau muke dawowa hutu na babbar sallah da muka tafi wanda sati ɗaya kaɗai muka yi cikin yaddar Allah da wasu mun dawo kamar yadda muka alkawarta fatanmu Allah madaukakin sarki ya karɓa mana dukkan abin da muka yi na ayyukan ibada ya yafe mana kurakuran mu alhazan mu waɗanda suka je aikin haji suka mutu a can Allah ya karɓe su a matsayin shahidai waɗanda suka jikkata Allah ya ba su lafiya waɗanda aka nema aka rasa Allah ya bayyana su kuma ya dawo da su cikin iyalansu bisa ga aminci Allah madaukakin sarki ya ci gaba da ba mu lafiya da zama lafiya in ba manta ba muna karatu cikin kitabus salam an gane ko mun kare karatu a darasin da ya gabata cikin babu salamun rajuli ala zaujatihi wal mar'ati min maharimihi shine babi na bakwai za mu tashi babi mai biye masa babi na takwas wanda mun karanta shi a wancan lokacin amma ba mu samu fara karatu a cikinsa ba malai ce babu taharim ibtida'il kafir bis salam babin da yake bayani akan haramcin fara yi wa kafiri sallama wa kaifiyatir raddi alaihim da kuma bayanin yadda in su suka yi maka sallamar ga yadda za ka mayar musu ba a haramta ka mayar musu ba amma an haramta ka fara yi musu واستهباب ala ahli majlisin fihi muslimun wa kuffar da kuma nuna mustahabbancin yin sallama ga mutanen da suke zaune a wani mazauni ko wata daba ko wata matattara a cakuɗe cikinsu akwai musulmi da wanda ba musulmi ba idan ka zo ka tarar da mutane a cakuɗe a wajen zama da musulmi da wanda ba musulmi ba ba za ka wuce ka ƙi musu sallama ba sai kai sallama amma suwa kake nufi da sallama ka musulmin an gane ko kamar yadda na ne bayani a wancan lokaci mai wannan yake nuna mana ba yadda za a yi wata rana daga cikin ranaku a samu duniya ta rikida ta zama musulmi baki daya ba yadda za a samu wata rana daga cikin ranaku duniya ta rikida ta zama arna baki daya in dai ba lokacin tashin alkiyama bane ba lokacin tashin alkiyama ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace la taqumu sa'a illa ala shiraril khalq alkiyama ba za ta tashi ba sai ga ashararan mutane la taqumu sa'a hatta idza lam yabqa fil ardi man yaqulu Allahu Allahu alkiyama ba za ta tashi ba sai an waye gari a duniya babu wanda yake iya faɗa sunan Allah alkiyama ba za ta tashi ba sai an rushe ɗakin Ka'aba bulo da bulo alkiyama ba za ta tashi ba sai masallacin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da yake Madina ya zama makwantar karnuka manzo Allah yake duk wannan sai ya faru a duniya to a wannan lokaci babu sauran mai imani a wannan lokaci ne in kana so ka ga tsantsar kafirai sai ka rayu cikin su Allah ya tsare mu Allah kada ya riska da mu da wannan lokaci to amma in ba haka ba zamanin annabawa an zauna kafirai da musulmi ko ba haka ba bahaushe ya ce hanya mai haɗin zumuntar dole dole ne kuma cin kasuwa da makiyi haka Allah ya ga dama haka ya kaddara dan ya jarabci musulmin da kafiran su ma kafiran ya jarabce su da musulman duk zafin kafircin ka dole ka bude ido ka ga musulmi duk zafin musuluncin ka dole ka bude ido ka ga wa kafiri jarrabawa ce waja'alna ba'dakum li ba'din fitnatan atasbirun mun sa shashin ku da shashi ya zama jarrabawa A atasbirun dan mu gwada mu ga za ku yi hakuri wa kana rabbuka basira ubangijin ka yana ganin duk abin da ke faruwa ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين da ubangijinka ya ga dama duk mutanen da ke ban ƙasa za su zama muminai shin kai saka tirsasa mutane duk sai sun yi imani haka Allah ya ga dama huwa allazi khalaqakum faminkum kafirun wa minkum mu'min kuma wallahu ala kulli shay'in qadir da haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a zamanin sa akwai kafirai kuma yafi kowa kishin musulunci kuma kafiran nan sukan zauna tare da musulmi abin da ya rage shine bin ka'idojin zamantakewar kowa ya san haƙƙinsa kuma kowa ya kiyaye wa kansa da kansa haƙƙinsa idan annabi ya zo wucewa cikin sahabbansa ya ga ga musulmi ga kafirai a zaune baya kau da kai ya kyale su sai ya sallama amma manufarsa da sallamarsa musulmin an gane ko domin me domin su kafirai asali ba a fara musu sallama in ku su ne suka zo suka yi maka sallama to ana mayar musu zamu ji yadda ake amsa musu an abi hurairata radiyallahu an hadisi mai lamba ta 875 an abi hurairata radiyallahu anhu an karɓo daga abi huraira Allah ya kara masa yadda anna rasulallahi sallallahu alaihi wa sallama qala hakika manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ce la تبدا اليهود والنصارى بالسلام kada ku fara yi wa yahudawa ko nasarawa sallama wannan kuma yana ginuwa akan dukkan wanda ba musulmi ba ana masa hukunci irin nasu ba ma guje mai bautar zakara ko mai bautar rana ko mai bautar maciji ko mai bautar zaki ko dutse ko wuta da shi ma ne masa hukunci irin na Alyahudu, yahudu wan nasara tare da cewa yahudu da nasara asalin addinin su samawi ne daga sama Allah ya saukar da shi Allah ya aiko annabi Musa da littafin at-taura kuma mabiyansa suka bauta wa Allah da yahudanci ya turo annabi Isa da littafin linjila mabiyansa suka bauta wa Allah da nasaranci daga baya suka caccanja abin da ke cikin littattafansu suka caccanja asalin addinin nasu na tauhidi suka mai da shi shirka wannan sai yasa dukkan wani mushriki sai akan goya shi akan su ta fuskar hukunci asali jiziya daga hannun Yahudu da nasara ake karba qatilul lazina la yu'minuna billah wala bil yawmil akhir wala yuharrimuna ma harrama Allah wa rasuluhu wala yadinuna dinal haqq min alladhina utul kitaba hatta yu'tul jizyata an yadin wa asalin jiziya daga hannun Yahudu da nasara ne amma manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sai ya goya maguzawa a kansu yace sunnu bihim sunnata ahli alkitab ku yi musu mu'amala irin mu'amalar ahlul kitabi ahlul kitabi asali ba mushrikai bane amma daga baya sun yi shirka da haka dukkan wani mushriki ya zama kanin su maguzawa sun bi bayan su maguzawa za su ba da jizya kamar yadda su ma suke bada da jizya ba za a fara musu wa maguzawa sallama ba kamar yadda su ma ba a fara musu sallama amma in sun yi wa musulmi zai amsa da haka annabi ya ce la tabda'u al yahuda wan nasara bis salam kar ku fara wa yahudawa da nasara sallama dan kada wani ya ce to shikenan maguzawa fa su ai ba yahudi da nasara bane ma iya fara musu sallama a'a su ma ane musu hukunci irin nasu domin yanzu da wuya ka samu uh, ba yahudi a kusa da kai amma za ka samu ba guje a ƙauyen ku ƙauyen sumaila ne ƙauyen rogo ne ƙauyen takai ƙauyen tudun wada ne duk ga maguzawa nan hausawa kila ma in an bi kaka da kaka gida ɗaya kuka fito ya ma fi ka iya karya hula ya fi ka iya naɗa babbar riga ya fi ka iya karin magana da komai da komai amma ba guje ne an gayyace mu wani taro na limamai lokacin da gari ya ɗan samu hargitsi limaman musulunci da limaman kiristoci da suka tashi mana wata shegantaka ba su kawo mana wata kabila ba cikin kiristoci sai suka kawo mana zunzurutun hausawa wallahi sun matallahi wanda ya zauna kusa da ni muka ci abinci na ɗauka cewa limamin wani masallaci ne a cikin kano wallahi da hularsa da rigarsa da komai baka bambancewa hausa muke hausa yake su manya-manyan dai da suka zo daga sabon gari sun zauna a high table can muna hango su sai suka bar mu imu imu i junan mu anan wallahi da aka tashi bayan mun yi bayani mu a matsayin limaman musulmi da ya tashi sai ce abin nan fa ba wani tada hankali ni nan daga ƙauyen tsanyawa nake ni ne limamin cocin garinmu babban ɗana kuma limamin masallaci <laughs> to na mai na ka gani ma'ana an riga an gama da mu an caje mu a lissafin fa wallahi wasa muke yi an caje mu a lissafin za ka je kudu ka ji musulmi yana bugo maka waya cewa malam mun zo ba masallacin juma'a ko daya gari kaza ba za mu yi sallar juma'a ba gari kaza amma yanzu ka isa ka je wani kawai ka ce ba cocin da za a yi sabis babu da duk yaran da kake so in cocin fulani kake so akwai ta fulatanci in cocin hausa kake so akwai ta hausawa kuma bible din da hausa za a karanta haka an riga an caje mu muna nan muna ta bacci muna nan muna ta wasa mun kasa mu ɗauki addinin mu kai shi wajen gari muna nan a cikin gari muna ta a dungure jiya yau ba masu kuɗin mu ba ba sarakan mu ba ba masu mulkin mu ba ba malaman mu ba kowa ƙololuwar burinsa a cikin gari baya kallon gefe da gefe dama da hauni me ke kaiwa me ke komowa a lokacin da su ba haka bane sun riga sun tsare bangaren su kuma sun dawo suna kawo mana hari a inda muke lissafin yadda za ka fahimci hadarin ba yanzu ne idan an zo an ce shugaban kasa musulmi mataimaki sai a ce me kirista to idan kuka dage kuka ce to mu dai duk daga arewa muke so sai a ce to shikenan su ai ba su da matsala a arewa ma suna da wakilai sai a ɗauko maka wani kirista daga ƙauyen ku kuma nan ka zo ka ce za ka yi rigima ai ba musulmi bane dan arewa ne gidan kuma daya katanga da katanga amma irin wannan a kudu ba za ka same shi ba da aka yi dole ne masu mulkin musu faɗaka masu halin musu faɗaka malamai su faɗaka sarakuna su faɗaka wani daga cikin malamai yake cewa sun yi tafiya ta wa'azi wani dogon daji suka sha mamaki mutanen wajen ba musulmi ba ne ba mai kalmar shahada amma ga fastocin 'yan siyasa sun kai wajen mana 'yan siyasa suna iya doguwar tafiya a wajen gari don su kai ne manufofinsu da fastocinsu amma la ilaha illallah ce ba za su iya kai ta ba ba za su iya kashe mata kuɗi a kai ta ba ba za su iya saya mata motoci a kai ta ba ba za su iya ɗaukan mata samari zarata wanda za su iya zuwa su kai ta ba amma idan fasta ce ta fito siyasa aka buga to kowace jam'iyya tana da 'yan kifanta cikin masu kuɗi cikin 'yan jagaliya da motoci da abin hawa lungu-lungu sako-sako za a je a tallata ta to kaga wannan kalubale ne ba mu da uzurin da zamu gaya wa Allah cewa ba mu kai addinin sa waje kaza ba ai babu titi ai kwale-kwale in an yi ruwa sai an hau kwale-kwale sai an hau jaki sai an yi kaza ya kai fuskar ta je wajen yadda ta bi ta je wajen haka kalmar shahada za ta bi ta je wajen inda gaske kake to haka nan masu kuɗin mu haka nan masu kuɗin mu da haka wannan kalubale ne malam jafar allah ya ji kansa da rama yake faɗa a cikin wata lakcarsa ya ce babu wata jiha cikin jihohin arewa babban birnin jihar da za ka yi tafiyar kilomita hamsin daga shi baka tadda maguza ba babu shi duk wata jiha daga cikin jihohin arewacin najeriya daga babban birnin jihar capital din kilomita hamsin sai ka tarar da maguzawa to muke yi da a ce aikin da saddauna ya ɗauka na shiga ƙauyuka ya ba su tufafi ya na musu kalmar shahada an ɗora daga inda ya tsaya wallahi da yanzu babu amma ba a ɗora ba sai ma baya baya da aka rinka yi aka kalubale ne kuma akan kowa gwargwadon ikonsa gwargwadon halinsa domin dukkan mu annabi ya haɗe mu ya umarce mu ya ce ballighu anni walau aya ku isar mun koda da aya daya cikin sahabbai aka samu waɗanda suka ba da lokacinsu waɗansu suka ba da dukiyarsu waɗansu suka ba da ƙarfinsu waɗansu suka ba da Su suka yi wa addinin musulunci aiki suka sa kishi na san al'ummar ta ci gaba kishi na san addinin ya ci gaba wannan shine abin da ake so ko da ba za ka iya tsallakawa ka tafi ƙauyen Sumaila ba Allah ya kawo maka ɗan ƙauyen Sumaila garinku ba ka rasa maguzawa a cikin kasuwanninmu ba ka rasa arana da suka zo daga cin arziki a kasuwanninmu me muke yi na tallata musu addini masallatan da ake yi dinnan a kasuwanni masallacin kaza masallacin kaza layin mai kaza layin mai kaza menene ajandar masallatan kawai salloli biyar a tashi ba ma sa biyar tunda ba sa kaiwa asuba kawai sallah ake a watsi ba ku da wani tunanin taro sisi tallata musu musulunci in sun karɓa a tallafe su a je a karantar da su a yi musu gata ba ku da wannan ajandar a cikin masallacin to me kuke yi addinin musulunci kawai sallah ce inda sahabban farko sun fahimci addini kawai in kowa ya sallah ta isan mar da musuluncin bai zo afirka ba sai su sallah su a can su mutu abin ne su sakon ba zai zo ba amma suna son garinsu suna son iyayensu suna son mahaifarsu dan i da sakon annabi suka rinka kaura suna baro mahaifarsu suna bazama duniya abin da yau mu musulman muka daina su kuma kiristocin suke yi suka zo kasar a ƙauyen tudun wada ga ba amerikiya yar amerika budurwa yan shekara sha kaza wai ta yadda ta zo ta zauna a nan ta ci tuwo miya kuka sauro ya cije ta a ƙauyen da babu wuta wai ta ba wa yesu almasihu rayuwarta a lokacin da mu namu yan matan birnin fama ake da su su sa hijabi sun kisa ga wata ta baro ƙasa da ƙasa da gata da jin daɗi ƙasar da za ta yi shekara hamsin ba a ɗauke mata wuta ba ta zo ƙasar da ba ta minti hamsin ba a ɗauke wuta ba saboda manufa shattan bambancin manufofin da yawa addinin musulunci ba dan na Allah bane dawo ya mutu wani malami mai hikima ya ce da musulunci mutum ne a afirka in ya zabara ya gudu ba zai kamu ba saboda wahalar da ake gana ma wallahi da in ya kurje ya taka to babu mai kamo shi to amma Allah madaukakin sarki ya yi alkawari sai ya cika hasken addininsa ya rage maka in kana da kishi kana da rabo ka zamo cikin waɗanda Allah zai amfani da su don ya taimaki addininsa ta hanyar dukiyar da ya baka ta hanyar ilimin da ya baka ta hanyar lafiyar da ya baka ta hanyar mukamin da ya baka in kuma kaki ko da kai ko babu kai Allah zai yi domin manzo Allah ce inna Allah la yansuru hadha ad-din walau bi rajulin la khalaqala Allah ya alƙawari sai ya taimaki wannan addinin nasa ko da da wanda bai da rabo a cikin addinin sai ka sha mamaki wani lokaci arne ne zai zo ya ce sai an gina masallaci wani arne ne zai zo ya bada lasisin wa'azi wani arne ne zai zo ya ce kaza to haka Allah yake in kai kaki sai kawo wani wanda ba kai ba kuma sai in ta tawallau yastabdil qauman ghayrakum thumma la yakunu amsalakum Allah ka sa muna daga cikin waɗanda za Allah zai amfani da mu wajen taimakon addinin sa da ka ya uwa wannan kalubale ne akan mu manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce fa idza laqitum ahadahum fi tariqin idan kuka gamu da ɗaya daga cikin su yahudu ko nasara ko maguzawa fi tariqin a kowace iriya hanya ce fattaruhu ila adiyaqihi ku matse shi zuwa ga mafi kuncin hanyar mana ku yi yadda ba za ku ba shi dama ya saka ta wala ba malamai suka ce matsewa ba ana nufin ka bangaje shi ba amma dai ka yi tafiya ta takama da isa ta yadda shi ba zai saka ta wala ba haka ake so to sannan suka ce wannan kuma ya danganta ne daga hali zuwa hali daga yanayi zuwa yanayi ko shakka babu annabi sallallahu alaihi wasallam da sahabbansa sun rayu a makka a lokacin da ba za su iya wannan aikin ba wane kai ma ka fito kan titin ballantana ka kuntatawa abu jahal ka ce ba zai bi hanya ba ka isa zai ba abdullahi dan masu ya ce wahala muka rinka sha sunan su tsorata mu yake yi to kaga wannan yana nuna cewa akwai wani yanayin da wannan hadisin zai aiki akwai yanayin da wannan hadisin ba zai aiki ba lokacin da musulmi ba su da karfi kafirai suke da karfi suke da uwa a gindin murhu suke da kaza suke da kaza suke da kasa baka da damar da zaka kuntata musu baka da wannan yancin amma ana nufin in musulmi ke da daula suke da isa ba a ce mu dake su ba ba a ce mu zalunce su ba amma mu bayyana isar addinin mu kada mu nuna tsoro wala takafu wala tahzanu wa antumul a'launa ولا تهنوا وتدعوا إلى السلم وأنتم الأعلون والله معكم ولن يتركم أعمالكم daka in muna da ɗaukaka to ga yadda musulunci ya ce mu rayu in ba mu da ɗaukaka kuma mu yi haƙuri ta tubula wunna fi amwalikum wa anfusikum wa la tasma'unna min alladhina utul kitabu min qablikum wa min alladhina ashraku azan ya aka ce wa in tasbiru wa tattaqu fa inna zalika min azmi al da haka lokacin da babu hali a yi haƙuri lokacin da ake da hali kuma ba a yadda mai zalunci ba amma kuma ba a yadda mai lalaci ba ba a yadda mu zama masu samun abin da laraba suke kira da haziman nafsiya ba mutum ya rinka jin bai isa ba yana kunya ya bayyana da addininsa yana tsore-tsore yana ɗarɗar wannan ba ɗabi'ar musulunci ba ne a lokacin ƙarfi lokacin da musulunci yake da ƙarfi fitowa ake a yi komai kai tsaye in kafuri ya taho hanya ka baza babbar riga ka kaki nade ta ka tafi haka bagan bagan amma in ka wuce shi dan uwanka ne musulmi na ɗaya babbar riga kalmashe ta ma ba shi hanya shine fa idza laqitum laqitum ahadahum fi tariqin fattaruhum ila abyaqihi in kuka game da ɗayan su a wata hanya to ku kuntata masa waqif ala zalika kuma akan haka ake so kai kiyasi idan kofa ce ta zo a ma'aikata Kafuri ya zo nema musulmi ya zo nema a gabatar da wa musulmi akan kafiri shi fi cancanta irin abin da saddauna aka ce ya yi ko kiristocin najeriya na ya kudu sun riga mu karatun boko domin tura mulkin mallaka sun zauna a wajen su sama da shekara ɗari kuma ɗari ake cewa kafin su zo arewa da aka so sun yi digiri sun yi digirgir sun yi karatun boko kuma ba ture saboda zalunci da ya zo mu da yau muka fara kuma yake wai a zo a haɗu a gwamutse a zama ɗaya da ka zo ya haɗe mu ya ce a zama ɗaya to ya za a yi a ce mutumin da ya shekara ɗari biyu yana abu da wanda ya fara yau su zama ɗaya ba zai yi ba shi yasa dole da aka zo raba ma'aikatan gwamnati in dai za a yi based on merit ne qualification wanda ya digiri wanda ya kaza dole su za su rike kowace ma'aikata mu ba mu samu wannan ba su sardauna duk ba su yi digiri ba kwasa-kwasai ne da 'yan diflomomi to amma me sai suka yi amfani da wannan damar da wannan tarbiyyar ta addini da wannan kishin aka ce in sanda ya zo ma'aikata farko wanda zai fara gani a kofar ofis a matsayin masinja mai shara mai kaza kaza sai ji an ce ahmadu ne muhammadu ne usmanu ne abubakar ne da sauransu in ya shiga cikin ofis kuma sai ji an ce ga john ga joseph ga jacob ga kaza sai ce ya aka yi haka sai tambaya ya nika ga muhammadu ga waje ga garka joseph ga ciki sai a ce ai bai yi karatu ba sai ce to a ɗauko kujera yi daga kofar ofis sai ce to a kawo ta a hada da ta joseph a ciki shi koya mai turin ka zama tare karatun ana aikin yana koya masa sai kuma a ce masa a'a to ranka ya daɗe ai bai da takarda sai ce shi ya gan mai ba ana ya ya zan mai wallahi da wannan ya ta kishi ya cusa mutanensa shi yasa ba za su bar shi ya kai labari ba idan aka kawo masa list na ma'aikata ya ga duk sunan waɗanda ba musulmi ba a sama musulmi a ƙasa sai ce ya naga ga haka wanda ba musulmi ba ga sama musulmi ga ƙar ce eh haka lissafin yake sai ce to in an juya fa sai a juya ta sama yake in an juya musulman za su koma sama ce eh za su ce to a karanta a haka

wasu da yawa daga ciki wasu suna da rai wasu ba su da rai na janar janar mu da muke da su a soja lokacin da za a ɗauke su soja fa tsawon su bai kai ba ya tura su amma aka dawo masa da su aka ce tsawon su bai kai ba yace in an hada da nawa aka ƙara musu zai kai aka ce zai kai yace a ƙara da nawa yanzu a hankali kai zai yi a ƙara wani tsawon tsawon kishi ne kishi ne wallahi wannan shine abin da ake da bukata al'umma mu ta kasance amma abun mamaki idan mutum ya tsallake tafi abuja yan uwansa su kai masa ziyara baya so wanda su kuwa wallahi ko mai sharar kashi ta zo ma'aikata sai ta jawo dan uwanta gobe amma mu ba ma so ba sa so kwata kwata akwai wani da ake bani labari ba sai na kama sunansa ba yana da babban matsayi a garin nan yake matsayi ɗaya ya rage masa a ma'aikatan mai aka ce matsayi ɗaya ya rage masa ya ƙure ofis ɗin da ake takaba da shi a nnpc da aka yana neman wannan ofis ɗin aka ce ya zo wajen galadima mai rasuwa wanda shi ma an ci alfarmarsa Allah ya ji kansa da rahama galadima yake ce masa e, e, e, ya ce me kake bukata ya ce wannan alfarma yake bukata kawai a sa baki a kai shi ofishin karshe a nnpc sai galadima ya ce to ka je ka kawo mun mutum biyar ko mutum uku aka ce daga gidanku waɗanda kai kuma ka kai NNPC in ka kawo mun su ni kuma zan yi magana a kai ka ofis ɗin ƙarshe wallahi bai kawo ba a kan haka har ya ritaya bai kai wannan kujerar ba aka ce wannan ce iya mugunta ce kai duk wannan gatan da Allah ya yi maka ba za ka bayinsa ba wannan shine takaicin al'umman mu shine abin da muke ciki sai dai mu ta bautar da junan mu mu ta cutar junan mu mu ta zalunta junan mu in dan kasuwa ne ya samu yara ya ta cutar su su ta masa bauta ba lissafi babu yan haƙƙi suna tsoron su yi magana ya kore su ba kuma wata kotu da za ta tsaya musu ba wani mai tsawatarwa cikin al'umma da zai ce dan me baka isa ba tunda su wa'ancan al'ummomin ba haka suke ba ba musulunci amma ba su yadda da zalunci a cikinsu ba ba su yadda da na sama ya danna na ƙasa ba ba su yadda da kaza ba ba su yadda da kaza ba alhalin mu addinin mu yace da mu mai haka ta yaya al'amuran mu za su gyaru ta yaya za mu ga da kyau ta yaya za mu rinka yin arzikin da za a daɗe ana jin mu shi yasa dole in ma ka tashi da arzikin naka farne kamar wutar auduga shekara ɗaya biyu ne an gama yayinka akwai cuta akwai zalunci akwai haƙƙin mutane ba zakka Allah kake ba ka danne yara a ƙarƙashin ka saboda kana ba su naira goma naira ashirin ba a tunanin yaushe za a yaye su kuma su ci gashin kansu shikenan kawai an an halicce su bayi gare ka kai kuma ubangida a ilimi haka muke shehunnai sun danne muridai a kasuwa haka muke yan attajirai sun danne talak a komai ubangiji baya kyale zalunci ya ce inni haramtu zulma ala nafsi wa ja'altuhu bainakum muharraman fala tazalam ni kaina na hana wa kaina zalunci kuma na sa zalunci ya zama haramun a tsakanin ku kar ku yadda ku zalunci duk wanda ya zalunci Allah sai ya kama shi innallaha Allah la yumli lil zalim hatta idza akhadahu lam yuflithu Allah yana talala ne kamar sake ne ga azzalimi ta yadda in ya kama shi ba zai kubce masa ba manzo Allah da ya faɗi wannan hadisi sai ya karanta faɗin Allah wa kadhalika akhadhu rabbika idza akhadha alqura wa hiya zalima inna akhadahu alimun shadid haka kamun ubangijinka yake in ya darkaki al'umma tana zalunta junanta domin kamun ubangiji mai raɗaɗi ne kuma mai tsanani Allah ya nisanta mu da zalunci da haka musulunci babu zalunci amma musulunci akwai kare haƙƙi da kuma kare yanci wannan hadisi imam muslim ya rawaito shi وعن انس حديث من لمبا تدري تكوز سبعين دشدا وعن انس رضي الله عنه قال دقا انس بن مالك الله يقارى مسا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من زن الله صلى الله عليه وسلم ياتي اذا سلم عليكم اهل الكتاب idan ahlul kitab suka yi muku sallama ahlul kitab suna ne wanda an fi gaya wa yahudu da nasara amma dukkan wata al'umma da Allah ya bata littafi ita ma ana iya kiranta da suna ahlul kitab sai dai waɗancan sun fi kaurin suna da suna sun fi fice da suna musulmi ma ahlul kitab ne domin muna da me qur'ani mutanen annabi dawud ahlul kitab ne dan suna da zabura an gane ko mutanen annabi ibrahim ahlul kitab ne dan suna da suhuf duk wata al'umma da Allah ya bata littafi ta riko da littafin sunanta ahlul kitab amma yahudu da nasara sun fufuce da wannan suna lam yakunil ladina kafaru min ahlil kitab wal mushrikin munfakin hatta ta'tiyahumul bayyina da haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace idan ahlul kitab yana nufin yahudu da nasara suka yi muku sallama faqulu ku ce wa alaikum a madadin ku mayar musu da amsar cike sai ku ce wa alaikum kuma haka me yasa haka a wata ruwayar cikin sahih al-bukhari daga abdullahi dan umar yace domin idza sallama alaikum al-yahud fa inna ma yaqulu ahaduhum assalamu alaikum dan in za su yi muku sallama ba ta gaske suke yi ba a madadin su ce assalamu sai su ce assamu da assamu da assalamu in baka kasa kunne ba sai ka ji kamar abu daya aka faɗa amma assalamu aminci assamu mutuwa shine Allah ya ce wa idza ja'uka hayyuka bima lam yuhayyika bihi Allah in suka zo wajen ka sai su gaishe ka da gaisuwar da ba ita Allah ya ce a gaishe ka da ita ba wa yaquluna fi anfusihim har in suka yi gaisuwar ma suka ga baka gane ba suka tafi sai suke faɗa a zukatansu laula yu'adhibuna Allah bima naqul inda Muhammadu annabin gaskiya ne ya za a yi mu masa gaisuwar da ba ita Allah yake a yi masa ba mu gaya masa bakar magana a madadin gaisuwa amma Allah bai mana azaba ba sai Allah ya ce hasbuhum jahannamu yaslaunaha wutar jahannama ta ishe su tana nan tana jiran su sai sun shige ta dan Allah bai azabtar da kai ba a duniya in ka saba masa baya nufin ka ci bilis a ya so da dama Allah yakan yi talala ne sai an je can wala azabul akhirati ashaddu kuma azabul lahira ta fi tsanani Allah ya tsare mu to da idan ba yahude ko ba nasare ko ba maguje yayi maka sallamar da baka fahimci zahirinta ba a madadin ka mayar masa da amsa sai ka ce wa alaikum shikenan amma idan ya yi taron gaɗaɗau irin yadda ake yi ɗari bisa ɗari assalamu alaikum to kai ma sai ka ce wa alaikum salam a nan kan ana amsa musu daidai da daidai an gane ko har ma ka iya cewa wa rahmatullahi barakatu wasu malamai suka ce sai dai ka ce wa alaikum salam ba za ka ƙara wa rahmatullahi ba to idan ka ce kafuri ya yi sallama an cewa alaikum assalam wa rahmatullah musulmi ma yi sallama an cewa alaikum assalam wa rahmatullah to me bambancin kenan kuma qur'ani yace afa naj'alul muslimina kal mujrimina ma lakum kayfa tahkumun ya za ku sa musulmi daidai da wanda ba musulmi ba wani irin hukunci kuke yi haka to sai malamai suka ce ko da ka ce wa alaikum assalam wa rahmatullah ga musulmi wa alaikum assalam wa rahmatullah ga kafuri. lafazin ɗaya ne amma ma'anar da bambanci shi musulmi lokacin da kace wa alaikumus salam wa rahmatullahi wa barakatuhu tabbatar masa kake ma'ana haka ne domin duk musulmi yana cikin amincin Allah duk musulmi zai samu rahamar Allah duk musulmi zai samu albarkar Allah amma wanda ba musulmi ba da ka gaya masa roƙa masa kake Allah ya sa Allah ya sa amincin Allah ya tabbata gare ka to kaga ko mafi girman amincin Allah da zai sauka ga kafiri shine yayi me ya musulunta da haka lokacin da kake amsawa wanda ba musulmi ba sallama in yayi ta daidai da daidan lafazin da kake amsawa musulmi to shi addu'a kake mai shi kuma wancan kamar albishir kake masa tabbatar masa kake yi متفق عليه إمام Bukhari da إمام مسلم wannan hadisi حديثي وعن أسامة رضي an an أنكر daga Usamatu دن زيد zaidu dan harisa ibnu hibbi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam usama wanda ake wa alkunya da dan masoyin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam domin baban usama zaidu dan harisata masoyin annabi ne sallallahu alaihi wasallam kuma duk wanda ya karanta suratul ahzabi da tafsirin ta ya san abin da ya faru na gwagwarmaya tsakanin rayuwar zaidu dan harisa da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a lokacin aure da kuma hukuncin tabanni ko domin saboda sanda annabi yake wa zaidu har ana kiran zaidu da suna zaidu ibn muhammad zaidu dan muhammadu sai da aya ta sauka Allah ya ce wa ma ja'ala adiyaakum abna'akum Allah bai sanya ƴaƴanku da kuka jingina wa kanku kuke kiran su da sunan ku cewa sun zama ƴaƴanku na tsatso ba zalikum qaulukum bi afwahikum wannan magana ku ce ta bakin ku wallahu yaqulu alhaqa Allah ku yana muku bayanin gaskiya wa huwa yahdi sabil kuma shi yake nuna muku madaidaicin tafarki ud'uhum li abaihim huwa aqsatu inda Allah ku kiraye su da sunan iyayensu shi Allah ya fi so daga nan sai aka daina cewa Zaid ibn Muhammad aka koma Zaid ibn Harisata Zaid ya kaunaci manzo Allah sallallahu alaihi wasallam domin ya fifita manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akan babansa da kawansa asalin sa bawa ne nana na Khadija ta bawa annabi annabi ya yanta shi ya maida shi kamar da yake masa duk wata dawainiya da da yake wa uba da uba yake wa da iyayensa suka zo za su fanshe shi annabi ya ce ba zan karɓi ko sisin ku ba in yana son ku ku tafi in kuma ni yake so to ku yi haƙuri ku ban mun shi yace na fi son ka ya aikin Allah annabi ya rarrashi iyayensa suka tafi Zaidu ya ci gaba da zama tare da annabi manzo Allah ya nema masa auren na na Zainab bintu Jahash ba ya ce ba Quraishiya in ba dan annabi ya sa baki ba ba za a aura wa Zaidu Zainab ba ba Quraishiya kana bawa ba zai yi ba to amma aka aura mata shi Allah madaukakin sarki kuma ya so ya lalata hukuncin attabanni wanda idan mutum ya yi irin wannan hukuncin tabanni wanda bature yake cewa adopting ka ɗauki ɗa da ba naka ba ka mai da shi kamar ɗanka to duk hukuncin da ɗanka yake ɗauka a addinin musulunci sukan ɗora wa irin waɗannan yaya kaga ɗanka addinin musulunci in ka auri mace ba zai aure ta ba har abada ta zama uwarsa in shi ya aura ya tare da ita ba za ka aura ba har abada ta zama yakka to duk irin wannan hukuncin sai sukan dora akan irin wa'ancan ƴaƴan sai Allah ya ce a'a ba zai yi ba in da ne na ciki shi ake wannan hukuncin amma dan da ba na ciki ba na adaptin na tabanni ba a yi masa wannan hukuncin dan ya saki mata za ka aura dan ka saki mata zai aura ko yana ce da matarka babu ajiya da shekaran jiya ai ba babarsa bace ko kana ce da matarsa ajiya da shekaran jiya yata ai ba yarka bace kuma babu alakar haihuwa ta hakika tsakanin kai da shi to da haka Allah madaukakin sarki daga baya dan ya bata wannan hukuncin sai ya gwada shi daga annabi da zaidu malamai suka ce zaidu yana da wata daraja kwaya daya cikin sahabbai kaf ba wanda sunansa ya zo a qur'ani sai dai sifarsa da kamarsa da wani bayani da ya shafe shi amma shi dai zaidu sunansa ne karara ya zo a qur'ani da haka aka cici ka cici da za a ce da kai wani sahabi ne sunansa ya zo a qur'ani da baki da wasali Zaidu ne ma kaba zaidun minha watran zawwajnakaha da zarar Zaidu ya saki matarsa mun aura ma tun kan ai sakin Allah yace za a yi kuma bai isa ba yace ba zai yi ba wannan yake nuna qur'ani mu'jiza ne kuma maganan Allah ne kan ai abu zai ce za a yi kuma sai an yi ubangiji zai ce kafirai za su ce kaza kuma a gaya musu fa an ba su sata ansa amma ba sai su ce to mun fata sai ya kulu subha minan nasi kaga ma dan a kunyata su aka ce wawayen mutanen za su ce maimakon da suka ji dan ma su karyata su ce mu ba wawaye bane su ce ba za mu faɗa ba ma wallahi sai da suka faɗa sai ya kulu lakal mukallafuna min al a'rabi shagalatna amwaluna wa ahluna fastaqbil an faɗa za su faɗa ba su ba faɗa ba maimakon su ce to mun fasa amma ina zaidu zai saki matarsa an gaya masa fa kan ya saki ce to ni na fasa amma ina sai yayi mu'jiza ce wanda ya halicce shi ya programming ɗinsa da komai na rayuwarsa ya ce abin zai faru lokaci kawai ake jira yanzu kamar ni ne da kai da kowa za mu mutu ko ba za mu mutu ba lokaci ake jira in kuma akwai wanda ya isa to ga Germany nan ga Rasha nan ga America na a tafi neman magani mu gani nan da shekara ɗari ko za a samu Na ba zai yi ba to da haka Allah subhanahu wata'ala yake idan zai ya saki matarsa za ka aura kuma hakan ta faru to da annabi sallallahu alaihi wasallam ya tashi bashi wata matar bayan ya saki na Zainab annabi ya aura sai annabi ya bashi ɗaya daga cikin bayin da ya gada a wajen mahaifinsa ita ce nana suwaiba al-aslamiyya sai annabi ya bashi ita ya aura to ita wannan baiwar ita kadai ce baiwar da annabi ya gada a wajen mahaifinsa ita ma annabi yana santa shi ma zaidun annabi yana sa to kuma sai suka zo suka haifi da usama dan haka sai soyayyar da annabi yake wa iyayensu sai ta dawo kan dan da haka imamul bukhari ya rawaito hadisi cikin kitabu fada'il sahaba a falalar zaidu annabi yana ɗaukarsa da shi da hasan ɗan aliyu ya rike su ya rinka daga su yana kallon sama yana Allahumma ahibbahuma fa inni uhibbuhuma Allah ka so waɗannan yara guda biyu dan nima ina son su daya Hassan dan Aliyu dan Abi Talib daya kuma Usama dan Zaidu dan Harisata tare suka tashi tare suka yi kuruciya wata hikimar ubangiji da aka tashi haihuwar Usama bai kama da babansa ba bai kama da babarsa ba duk ya saba musu a kama to sai ya zama 'yan tsaigon gwangwami na cikin gari sai ake zargin anya mahaifiyarsa ba ta yi aran hanya ba anya ba ta yi ratse ba anya ba ta yi zina ba tana da aure to wannan maganar an rasa jarumin da zai fito ya faɗe ta a fili amma ana ta ɗan yin tsaye gungumunta kuma har ta dawo kunnen annabi annabi yana jin haushin maganar amma da yake ba wanda ya fito ya faɗa ba wanda za a fito a yi to sai maganar ta zama maganar matsorata zagi a kasuwa annabi yana jinta tana bata masa rai wata rana da zaidu da mahaifinsa usa'a da da usama dan da mahaifin zaidu sai suka kwanta a gaban annabi sallallahu alaihi wasallam sai tabarma iska ta ɗauko tabarma sai ta lullube kansu sai ya zama ba a ganin komai a jikinsu sai kafafuwansu kafar zaidu ta fito kafar usama ta fito kuma kalolin daban-daban to su larabawa a wancan lokacin akwai waɗansu mutane da suke suka yadda da su wanda su kuma suna kallon zanen hannu ne sai su gane wane jinin wane ne ana kiransu da ahlul qiyafa ahlul qiyafa to akwai wani wanda ya kware da wannan ana ce da shi almujazzir almujazzir shahararren mutum ne a makka da madina ya iya wannan abin in ya faɗa larabawa suna sallama masa in dai ana rigimar wane dan wane ne ko ba ɗansa bane ba su kama ba in aka kawo kawai in ya kalli hannayen ya kalli zanen da zanen ce wannan jinin yana da alaka da wannan sai su sallama kuma in aka je aka bibiya hakan ne Allah ya bashi wannan ilimin shine abin da bature yanzu yake cewa thumbprint thumbprint to tun wannan ilimin tun kan kwamfuta laraba suna da kayan su to wannan bawan Allah kawai sai ya zo wajen annabi a lokacin zaidu da usama suna kwance tabarma ta rufe kansu bai san su waye a cikin tabarmar ba amma bayan ya gama gaisawa da annabi sallallahu alaihi wasallam zai tashi da ya kalli kafafuwan sai ya ce can abun mamaki wannan kafafuwa guda biyu ga su sun sha bamban a kama amma a ilimin mu lallai mai wannan kafar yana da jini da mai waccan kafa wannan mutumin yana faɗar wannan magana sai farin ciki game manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tashi ya shiga cikin gida ya nemi na Aisha albishir ce ya Aisha abin da larabawa suka yadda da shi suka sallama masa na tantance dangantaka ta hanyar gane zanen hannu ko kafa ya tabbata tsakanin zaidu da usama ga mujazzir ya zo suna kwance tabar ma ta lullube su bai san suwaye ba amma ya ce inna hadhihi al-aqbab ba'daha min ba'd lalle wannan kafar shashin su daga shashi ne da ka zaidu dan harisa masoyin annabi ne wanda ya auri masoyiyar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ku yanga da ya gada a wajen kakansa a wajen mahaifinsa kuma suka haifi Usama wanda sakamakon haka ya zama masoyin manza masoyin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ana ce da shi ibnu hibbi rasulillah Usama dan masoyin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam Usama yace annan nabiyya sallallahu alaihi wasallam hakika manzo Allah sallallahu alaihi wasallam marra ala majlisin fihi akhlaqun min almuslimin manzo Allah ya wuce ta wani mazauni daba dandalin hira shine majlis fihi a cikin wajen zaman majalisin akhlaqun akwai hadaka cakuɗe ɗeniya minal musulmi wal mushriki na musulmi da mushrikai abadatul awsani wal yahud masu bautar gumaka da kuma yahudawa fa sallama alaihim annabi sallallahu alaihi wasallam amma duk da haka annabi ya musu sallama ga maguzawa a waje ga yahudawa ga kuma musulmi duk an cakuɗa ko ba haka ba to kaga wannan dai kamar yadda muka faɗa a baya yana nuna cewa yanayi yana sawa dole a zauna tare da juna din ba haramun bane zaman kowa sai kiyaye ka'idar da addinin sai shimfiɗa masa wajen mu'amalan dan uwansa babu son zuciya babu zalunci babu kaza babu kaza duk al'ummar da kaga wai saboda bambancin addinin da ke tsakaninta ko yaran ko launin fata ko yare yasa take ta kashe junanta ba excuse babu sulhu babu zaman lafiya to akwai jahilci a cikin al'ummar inda ilimi da fahimta bambancin addini ba wai ba da dama yake a yaki ba a'a ba da dama yake a zo a tsara rayuwar kuma kowa ya ci gaba da wa dan uwansa da'awa haka ake yi da annabi ya je madina ya tarar da ga yahudu ga eh, ausu ga kazraju ga rigingimu da yawa sai ya tsaya ya tsara rayuwar ya tsara yadda za a zauna tsarin kasuwanci da ma'auni da komai da komai da yarjejeniya bashi da biya da komai da komai sai aka tsara rayuwa sai kuma aka ci gaba da da'awa kan akai wani lokaci sai kaga da yawa waɗanda ba musulmi ba suke ta shiga musulunci to amma idan ka zo ka ce kawai zaka a yi atakin mutum ai ta kisa ai ta faɗa ai ta kaza baka fahimce shi ba bai fahimce ka ba saƙonka bai kai masa ba nasa bai kai maka ba baka yi riba ba bai yi riba ba ribar shine in ka ribato wanda ba musulmi bai shigo musulunci anan ne kake da riba to kwa hanyar kashe shi ba za ta sa ya fahimce ka ba musulunci yana cewa ne a kisa in an kashe ka a babin mai da martani a babin ɗaukar fansa amma ba babin daɗi ba kai ka fada wani da ta'addanci da kai farmaki da hari shi yasa Allah ya ce wala tuqatiluhum inda al harami al hatta yuqatilukum fihi kar ku yake su sai in su suka yake ku kaga kenan muna yin difa'i ne ba muna hujumi ba fa in qatalukum faqtuluhum in suka yake ku kurama kazalika jazaa'ul kafiri qatilul ladina yalunakum al kuffari wal yajidu fikum ghilza a lokacin da suka yake ku da dai wannan shine addinin musulunci kuma wannan shine zamantakewa idan an samu kai a irin wannan yanayi to sai a kiyaye ka'idoji da ladubba da sharuɗa da dokoki na addinin musulunci Allah ya samu dace ga wajen zama da yahudawa da maguzawa da musulmi duk a zaune kila ma in ka bibiya dangin juna ne maguzawan cikin su akwai waɗanda su suka haifi musulmin musulmin cikin su akwai wanda su ne iyayen maguzawa da aka babban alkhairi shine a kusanto da juna a fahimci juna a isarwa da juna saƙon Allah kuma idan ka isarwa da mutum saƙon Allah ya ƙi karɓa kai kayi naka inna ma alaikal bala wa alainal hisab amma in ya ce ne to ni ba zan ba kai ma kuma ba za ka yi ba to anan ne ya tokaro da babu gamo ya tokaro sama da tsinke sai ka ce ba zai yi ba ni rayuwata da in daina sallah gwanda in mutu yau dan in na rayu gobe ba na sallah me amfanin rayuwa in rayu kawai in ci in sha in yi jima'i to me bambanci na da akuya me bambanci na da rago da tunkiya me bambancin ka da raƙumi ai duk ɗaya ne shi yasa Allah ce da kafirai da dabbobi duk ɗaya ne saboda ƴan tsinsu na rayuwa ɗaya ne Ci da sha ne kawai da jima'i والذين كفروا يأكلون ويتمتعون كما تأكل an'amu والنار مثوى لهم kafirai suna ci suna gwangwajewa suna morewa suna saduwa da mata yadda dabbobi suke yi ba bambanci makuta ce makomarsu domin in dai manufar ɗan adam ta zama ci da sha sa tufafi jima'i haihuwa kawai to da kai da rago babu bambanci bambancin dan adam da dabba shi yana da manufa ta ya bauta wa Allah a duniya shi dan adam yana rayuwa ne dan ya bauta wa Allah yana ci kuma dan ya rayu amma ba yana rayuwa ne dan ya ci ba ita kuwa dabba tana rayuwa ne dan me ta ci kuma a ƙarshe a cinye ta amma kai ku kana rayuwa ne dan me dan ka bauta wa Allah kuma kana ci ne dan ka rayu ba cin ya kawo ka duniya ba amma Allah ya san ba za ka rayu ba sai ka ci sai hore maka hanyar cin amma idan ka tarkata manufarka ta zuwa duniya kamar da ita ci to shi nan ka gama ka zama a cici malam bahaushe kenan komai zai za a hana ma abinci za a hana ma abinci za a hana ma abinci in doka ce gwamnati ta sa za a hana mutane abinci in a masallaci ne za a hana mutane abinci in a kasuwa ne za a hana mutane abinci kai ka ce ba abin da ya kawo duniya sai ci Muttafa alaihi imam bukhari da imam muslim suka rawaito imam an-nawawi yace as-sunna idza majlisin fihi muslimin wa kafir an yusallima bi lafzi at-ta'mim wa yaqsud bihi al idan mutum ya wuce sunna ta koyar in mutum ya wuce a wajen da musulmi da wanda ba musulmi ba suke zaune to yayi sallama kuma ya nufin gaba daya kar ya wari musulmin ya ce assalamu alaika in kai haka kayi bida'a. da musulmi da kafiri assalamu alaikum zaka ce musu duka kar ka wani ware wani ko kuma musulma kwaya ɗaya ce mace sauran duk kafirai ne assalamu alaiki to kai bid'a ka zo da wani sabon abin da babu shi addini da musulmar da wadda ba musulmar ba assalamu alaikum amma kai a zuciyarka ka san da ba kake musulmi kowa ya zagi a kasuwa ya san da wanda yake to nan ko ba zagi bane sallama ce a kasuwa ka san da wanda kake wannan shine abin da Imam An-Nawawi yace Ibn al-Arabi yace wa mithluhu idza marra bi majlisin yajma'u ahlus sunnah ahlus sunnah wal bid'ah ibn al-arabi al-maliki dan izala ne kenan mai aridatul ahwazi fi sharhi tirmidhi ba malikin dangi mai littafin ahkamul qur'an dan mazhaban malikiya ne jigo ne katangar baya ce a malikiya ya ce to misalin wannan kiyasinsa shine in kauce majalisin daga 'yan bid'a ga ahalus sunna kuma baka warewa ka ce aina namu na namu gamewa za ka yi assalamu alaikum in mu muka faɗi wannan sai a ce mun kafirta musulmi sai a ce muna muna sauke ayoyin musulmi akan me kafirci akan me musulmi a'a haka malaman musulunci suke galibi duk lokaci in hukunci ya taso daga kan kafirai to ana sassauta masa ƙarfi kuma a gwada shi haddami hadda musulmin kwarai da ma wanda ba na kwarai ba domin me ya bambanta tsakanin kafiri da musulmi wannan na kwarai wancan ba na kwarai ba to hatta a cikin musulmin akwai na kwarai akwai wanda ba na ba wanda muka sha faɗa muka sha tawa a lokacin siyasa idan aka ce a najeriya ƙasa ce ta haɗaka tare ake zaune ba wanda zai mutum wannan ko ba haka ba ko kaki ko kaso haka ne idan aka tsaye da ɗan takara ga musulmi ga wanda ba musulmi ba sai a zaɓuwa musulmi to in kuma aka dawo cikin musulmin sai aka tsaye da mutumin kirki da wanda ba mutumin kirki ba sai a zaɓuwa wannan shine a dadda'awar shine nafsul kaya. da haka shine abin da ibn al-arabi ya faɗa anan asalin hadisin yana magana ne akan musulmi da wanda ba musulmi ba suna zaune a waje ɗaya in ka zo yi musu sallama yi musu baki ɗaya ba ka warewa ka ce ni kawai musulmin zan wa ku ban da ku ba ruwana da ku a lafazin gaba ɗaya za ka yi amfani da shi ya ce to haka in dai za a samu musulmi da wanda ba su musulmi ba su zauna waje ɗaya to ai kuma za a iya samun yan bid'a da wanda suke ahli sunna su ma su zauna ne waje ɗaya ko a kasuwa ko a gidan zama ko a unguwa ko a dabar hira ko a koma ina ne to su ma in sun zo baka warewa ka ce a assalamu alaikum ahli sunna don kai haka ba annabi kake koyi da shi ba ba inda annabi ce a haka a kafirai ma bai ce assalamu alaikum ayyuhal muslimuna ba a'a duk gaba ɗaya za ka haɗe domin wannan ma yana daga cikin hanyar da'awa in kana ware naka a sallama to ka daɗa kore wancan ba zai fahimce ka ba abinda kuma kullum ake so na nesa da kai ya zo me kusa fa idhal ladhi bainaka wa bainahu adawatun ka annahu waliyun hamim wannan shine manufa ta musulunci wanda jiya kuke bakar gaba da shi gobe da jibi kuma ka mamaye shi ya dawo karkashin ka asallahu an yaj'ala bainakum wa bainal ladina adaitum minhum mawadda ubangiji yace kusa ya rage Allah ya sa tsakanin da ku da waɗanda ba ku ga maciji ku zamo masoya wallahu qadir an gane ko Allah mai cikakken iko ne akan haka to da dai ba a warewa ibn al-arabi ya faɗi wannan akwai maganganu da yawa na malamai a karkashin wannan hadisi amma ana nuna min lokaci yayi muttafaqun alai imamu al-bukhari da imam muslim suka rawaito wannan hadisi wannan shine karshen babu istihbab bisalam idza qama min babu istihbab bisalami babu tahrim ibtida al-kafir bisalami kai wanda shine babi na takwas da haka za mu tsaya karshen sa sai Allah ya kai mu darasi na gaba sai mu tashi babi na tara abinda muka faɗa ya zama daidai Allah ya hada mu alada wanda muka yi kuskure Allah ya fi mana assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh ya tambaya yake cewa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Allah ya kara wa malan lafiya da zaman lafiya ya kara mana baki daya yace shin malan iyayen Zaid ibn Haritha sun musulunta ko ba su musulunta ba dan dai fa'ida ta ilimi amma ba wai dan akwai wani amfani da za a ci ba karkashin sanin amsar ba ni da tabbacin musulunta su ko rashin musulunta su a yanzu abinda in ban manta ba nake da shi na tsohon ilimi a baya wanda kuma ina da buƙatar in sabunta bincike a kansa shine ba su musulunta ba amma dai ina da shakka akan wannan ina da buƙatar in sake nana ta bincike game da haka abin da yasa nake tambayar ba dole ne ta zama tana da amfani ba tilka ummatun qad khalat laha ma kasabat wa lakum ma kasabtum wa la tusaluna amma kanu ya'malun ala ayi hal ko basu musulunta ba basu cutar da annabi sallallahu alaihi wasallama ba sun yi kyakkyawan mu'amala da shi kamar yadda qur'ani ya nuna mana cikin cikin wanda basu musulunta ba akwai wanda sun cutar akwai wanda basu cutar ba waɗanda suka cutar su Allah ya ce mi taka tsantsan da su shi ya sanya mana ka'idojin nisantar mu'amala da su a wasu bangarorin amma waɗanda ba su cutar ba Allah bai hana mu ba la yanhaakum Allahu anil ladina lam yuqatilukum fid din wa lam yakhur wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilayhim inna Allaha bil muqsitin inna ma yanhaakum Allahu anil ladina qatalukum fid din an gane ko kamar da ayin suratul mumtahana ko mumtahina suka bayyana waɗanda ba su cutar da ku addini ba Allah bai hana ku ku yi musu nagarta ba ku kyautata musu kuma ku yi musu adalci amma waɗanda suka cutar da ku suka yaƙe ku akan sha'anin addinin ku suka hana ku ku bauta wa Allah to waɗannan su Allah ya hane ku ku yi mu'amala da su ko ku murke su a matsayin majibinta al'amura da haka zahirin yadda kisoshi suke nuna ba ko ba su musulunta ba ba sa cikin waɗanda aka haɗa kai da su aka cutar da annabi wallahu ta'ala a'la wa a'lamu abu na biyu shine wani dan uwa yana sanar da ni cewa akwai karatun malam Jafar Mahmud Adam Allah ji kansa da rahama na littafin sifatu salatin nabi sallallahu alaihi wasallam wanda gidan rediyo rahama suke sawa da rana kowace rana karfe tara zuwa goma haka ne banda da daddare banda ranar asabar da lahadi haka ne ni ma na ji jiya amma ban ɗauka cewa kullum ake ji ake sawa ba jiya an yi sa ina jin rediyo kuma tashar rama na ji ana yi karfe na tara zuwa goma to an ce alhamis goma ne zuwa sha ɗaya sauran kuma ranakun tara ne zuwa goma to kaga dama ce ta mu daɗa sa littafin mu karance shi da kyau muna bibiya ana yi wannan abu ne mai kyau ko la'alla a madadin rai dangin goro hazihi bitilka inda rana an ji rai dangin goro da daddare kuma ya kade sifatu salatin nabi a ji wannan innal hasanatu yuzhibuna sayyi'at yadda iyali da mata da sauransu suka rufu suke ta jin rai dangin goro sai a nuna musu wannan ma akalla a tafi da biyu ya fi a tafi da ɗaya in ba za a daina wancan ba duka to yadda kake sanin kake jin tatsuniya da karyar banza da shirme wani ma wai haye kuka ko har yana tausayi tausayin iska tausayin banza tausayin rashin tausayi sai kuma ka ji yadda ake sallah ta annabi sallallahu alaihi wasallam ka koya to kaga akalla dai in kayi kukan banza a can kai na gaske anan wannan yana da kyau kuma ga ɗaliban ilimi dama ce wani lokacin da mala yake da rai yake karantar da littafin bai fahimci ina aka dosa ba ko ba aka ba kila yana cikin masu kudin dima masa ashar da zagi da sauransu amma yanzu kuma bayan ya bar duniya kuma Allah ya sa ka fahimci ina aka dosa to ko ba komai sai ka zo kuma kai karatu a wajensa kai ma ka zama cikin ɗalibansa amma waɗanda suka ji karatunsa ta hanyar rediyo akalla a ka sauke littafin sifatu salatin nabi a gaban malam ja'far ba wai ne yana da wata daraja ba daban akan sauran malamai ba haka nake nufi ba dan kar a mun wata fassara amma dai at least dai akalla ka fa'idantu da wata fa'ida daga wajen wani malami da Allah ya masa wata baiwa cikin al'ummarka eh. wanda ku ko makiyansa sun tabbatar da yana da baiwa dan baiwa ne akan abin da ya rayu akai akan abin da ya karantar da al'umma musamman qur'ani wanda shine ginshiken tushen addini a lokacin da ya rayuwa muna faɗar wannan lokacin da yake da rai ba ma faɗa mukan masa tambayoyi a bayan fage mu dai mun san dan baiwa ne amma ba ma faɗa masa a gabansa Allah ya sani kuma in ka faɗa ma shi ba zai baka damar ba to amma ko shakka babu ko makiyansa sun san Allah madaukakin sarki ya masa wannan baiwar ya fahimci yaren Hausa ciki da bai kyakkyawar fahimta kuma ba Hausa ya karanta ba amma dai Allah ya hore ta a bakinsa saboda da'awa baka isa ba ko dutse ne kai magana ka baka fahimta ba ƙarya kake wallahi ko dutse a kasar hausa dai yayi magana da hausa ko dutse ne akwai wani malami da ba sai na kama sunansa ba shi yana da rai ana ziga shi ana wasa shi ana kaza ana ya iya hausa ya iya kaza ya iya misali in ya faɗi magana ana ganewa wallahi wata rana da malam jabar ya faɗi wata magana ne mamaki da ya fusata ne akan wata ba da malamin yayi ya ce wallahi tallahi billahi a tara dukkanin gidajen rediyoyi da talabijin a tara dukkanin al'umma ya ba wannan malamin awa biyu yayi duk misalan da zai yi yayi duk bayanan da zai yi shi yana buƙatar minti talatin duk abin da ya faɗa awa biyu zai iya warware shi a minti talatin kuma ba da tatsuniya ba ba da molanka ba da bayani dalla-dalla ayoyi hadisai misalai kuma Allah ya fayyace masa wannan to sannan ko kana da hausa ko kana da misali ko kana da dabarbarun magana ƙur'ani in ji bafulatani ya ce dawa ne bafulatani ne ya ɗauki ƙur'ani zai takara tun daga safiya har magarba bai ga ba'un ba ka gaba dai da ita aka fara a ƙur'ani bismillah amma wai shi tun da ya ɗautaka <laughs> sai da magarba ta yi ɗan fulani ya rufe ƙur'ani aka ce ya dai yi ajiyar numfashi ce ƙur'ani dawa ne aka ce me ya faru ya ce ai ban gaba ba tun daga farko to duk dabarunka da iyawa in ka shigo qur'ani bacewa suke yi ku tambayi ɗan kama kama ɗan karan banan akan qur'ani sai mutum ya zo duk ya gama wasansa da misalansa da sauransa in ya shiga qur'ani wallahi sai ya burburce amma shi ku in kana so ka gama baiwarsa sai ya shiga qur'ani eh, wani in kana so ka ga baiwarsa sai ya shiga qur'ani yadda zai rinka haɗo maka ayoyi makamanta da ka ba rubuta yake ba saboda haddata ka ba saukan laushi ba ce ba sauka ce ta gaske sauka ce ta gaske wannan baiwa ce Allah madaukakin sarki ya masa kuma fa amma bi ni'mati rabbika fa hadi kuma kamar yadda ni nake tuna abin a zuciyata kuma nake ganin sa a waki an ce Allah ya masa alkawari kamar yadda ya wa Allah alkawari shi da mun ka'idar Allah kai masa alkawari ya maka alkawari auhu bi ahadi ufi bi ahadi ku cika mun alkawari na zan cika muku malamai suna cewa يموت المرء على ما عاش عليه ويبعث المرء على ما مات mata alaihi mutum yana mutuwa ne akan abin da ya rayu akai kuma abin da ka mutu akai da shi ake tashin ka shi malam jabar tunda ya tashi qur'ani ya sani duk yawace yawacensa kwarabniyarsa ta qur'ani tun yana yaro karami karatun qur'ani aka kai shi daga arewacin najeriya can koza ya zo ya gabashi ya dawo har nan kasar tsakuwa birnin kudu har dai a ƙarshe ya zo ya a fage duk a kan min qur'ani da ya tashi tafiya jami'a islamiyya me ya tafi karantawa ƙur'ani da ya dawo ya tafi maiduguri me ya je karantarwa ƙur'ani ana iwashe gari za a kashe shi tafsirin ƙur'ani da yake yi wata sau ɗaiɗai a bauchi ya je ya dawo lokacin da zai tafi ranar talata in ban manta ba ya turo mala abdallah ya ce mun in je na je sallar la'asar ya riga ya fita sai ce in bari sai ya dawo mu lakcan da aka wacce ana igo ba za a kashe shi ya idan da lakcar sallah kenan na je wajensa ya gaji tikis a lokacin ba na manta ni da alhaji bello daura na rako shi na zo na sami kofar gidansa a ciki ana jiran sai ce bari sai an yi sallar juma'a gobe mu haɗa a ɗorai rabuwar kenan kuma ƙarshe da zai mutu yana ne sallah karatun me to alƙawarin Allah kenan abin duk da kai ta gwagwarmayar rayuwarka a kansa a kansa za ka mutu kuma abin da ka mutun a kansa za a tashe ka da haka ya rage wa ni da kai da sauransu mu ma mi Allah alƙawari yayi mana gashi ne ya buga mana misali kamar yadda kuma na faɗi wannan lokacin rasuwar malam albani shi ma ya je karatun hadisi ya dawo kuma duk sunan albani da an faɗe shi a duniya mai malamin hadisi aka sai saboda damuwarsa da hadisi har ya shaukantu har ya sa wa kansa da kansa sunan albani kuma ya bi shi kuma ya je karatun hadisi ya dawo a ranar ɗalibansa suke gaya mana karatu uku ya yi karatun sahih bukhari da safe ko sahih muslim da daddare kuma yayi wani karatun ashe su waɗanda za su kashe shi suna jiran sa kuma suka bi shi suka kashe shi yayi asara yayi riba ai mutuwa kan manufa ita ce riba ai mutuwa tana jiran kowa abin da duk mai hankali yake fafutuka in mutu akan manufata in mutu akan abin da shi na aminta da shi shi na yadda da shi shi nake bautawa Allah da shi shi nake so in gamu da shi to wannan shine kololuwar riba a rayuwa haka ka kyautata Allah zato ka kulla kyakkyawar alaka da mahaliccinka ka ka tsaya kai iya abin da kake iyawa a rayuwarka na alkhairi har Allah ya cika maka ba kai asara ba wanda zaka ga a banga siyasa zai mutu mune masa takaici wanda za ga a teburin giya zai mutu mune masa takaici wani za ka ga a wajen sata ya yi sata an kamo shi za a kashe shi ne masa takaici gashi nan mutuwa iri-iri wani kuma ya tafi kasuwanci a wajen neman halal ɗinsa Allah zai hadarin mota ya mutu shi ma wannan madalla wani kila yan fashi za su tare shi su kashe shi madalla wani kila gidansa za a haura a kashe shi madalla duk wannan ba su yi asara ba shi duk wanda ya wannan ta'addancin shi kuma ya saurari a ina zai mutu ne abin takaici shine abin tausayi in bai tuba ba ya koma ga Allah subhanahu wataala da haka Allah madaukakin sarki ya cika musu burin su Allah madaukakin sarki ya tashe su da abin da suka mutu a kai ya tashe su da Qur'ani da sunna karkashin inuwar wanda ya zo da Qur'anin kuma ya zo da sunna sallallahu alaihi wa alihi wa sallam mu ma Allah ya tashe mu tare da shi baki daya da dukkanin sauran musulmi ban san ma menene abin da ya ja wani wannan bayanin ba har na manta karatun sifatu salatin nabi ko yawa to kaga yana da kyau a ce mutum ya yi kokari ya fa'idantu akalla da fasahar da Allah ya ba wa malamin kana jin abu kai tsaye daga gare shi yadda yake fassarawa da sauransu kuma galibi a ɗabi'ar ɗan adam ba wai ta muka yi bayan malam Jafar ba malamai ba akwai malaman da shi da kansa yake cewa sun fi shi wani bangarori na baiwa to amma ɗabi'ar ɗan adam ɗan adam ya fi kuma magabata ne suke faɗa haka ɗan adam ya fi girmama wanda ya ga ya mutu sama da wanda yake da me rai kuma asar ne na abdullahi dan mas'ud abdullahi dan mas'ud yace ayyuhan nas man kana minkum mustannan falyastanna biman qad mat fa innal hayya la yu'minu alayhi alfitan ya ku mutane duk wanda zai yi koyi ya rinka koyi da matattu domin masu rai ba a amince musu fitina mai rai yau zai iya canjawa gobe ya canja jibi ya canja amma wanda kaga ya mutu akan tafarkin daidai da ake so to wannan shi aka fi kyautata wa zato alamar Allah ya karbe shi aikinsa ya dace to irin wannan so aka fi so ai koyi da su ba muna cewa babu wasu malaman da za su iya yin abin da malam Jafar ba zai iya ba ko bai iya ba ko kaza kaza kaza a'a tabbas falalar Allah tana da faɗi tana da yawa Allah yana ba da falalarsa inda ya so ga wanda ya so lokacin da ya so ko baka sani ba yutil hikmata man yasha wa man yutil hikmata faqad wa man yutil hikmata faqad utiya khairan kathira wa ma yadhakkaru illa ulul albab alhamdulillah takarda ta karshe wani dan uwa yana neman addu'a a waje na da dukkan sauran musulmi kan wasu bukatunsa na alkhairi Allah madaukakin sarki ya biya masa dukkan musulmi masu bukatu na alkhairi Allah ya biya mana dukkan waɗanda suke da bukatu ba na alkhairi ba Allah ya musanya da na alkhairi kuma ya biya marasa lafiyar mu gida da asibiti Allah ya ba su lafiya mu da muke da lafiyar Allah madaukakin sarki ya tattalan mana ita kuma ya sa ta gudana cikin yi masa da'a kamar yadda yake so Allah ya nuna mana gaskiya ba mu yi kumbunta ya nuna mana ƙarya ba mu nisanta ta wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh